Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai sannan za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Grace alheri Abdu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 4 da rabi kenan agogon Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa karshen makon nan ne aka yi wata zanga-zanga a birnin Ado Ekiti na jihar Ekiti ta neman gwamnan jihar Ayodele Fayoshe sauka daga mukaminsa. jiya da an yi zanga-zanga matar fajiyoyi ta jagoranta suna korafi a kan fawushi ba zai iya biyan ma'aikata ba to sai dai bangaren gwamnatin da farko ya ce ba a gudanar da wata zanga-zanga ba wannan magana da ka jiya ba gaskiya ba ne lalle ba a yi wannan zanga-zanga ba sannan ibrahim kalmasi garba zai zo da shirinsa na mu tattauna amma fa duka sai an sha labaran duniya uwar gidan shugaban amurka michelle obama za ta tashi zuwa nahiyar afirka gobe lahadi da nufin karfafa ilimin 'ya'ya mata mrs obama za ta ƙara bayyana mahimmancin shirinta da aka ba takin a kyale yara mata su koya sasha da maliya 'ya'yan shugaba obama da michelle mata da kakarsu marian robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai ƙasashen liberia da morocco da kuma spain mrs obama za ta fara yada zango ne a liberia inda za ta gana da macen farko da aka zaɓa shugaban ƙasa a Afirka, shugaba Ellen Johnson Salib. Daga nan za ta ziyarci inda ake horar da jami'an wanzar da zaman lafiya da ke kaka ta Liberia, inda za ta yi jawabi ga mata da ke wani shirin koyarwa 'ya'ya mata harkokin shugabanci, za su kuma gana da masu aikin jin kai da waɗanda suke horar da su. Shugaba Obama da uwar gidansa Michelle sun ƙirƙiro da shirin ilmantar da 'ya'ya mata ne da suke kira Let Girls land. a shekara ta 2015 da nufin tunkarar matsaloli da ke hana kimanin 'ya'ya mata miliyan 62 a faɗin duniya zuwa makaranta kama auren dole da talauci da kuma tashin hankali. 'Yan sandan Somalia sun ce akalla mutane goma sha biyar ne aka kashe lokacin da waɗansu mayakan Alshabab suka kai hari wani otel kusa da shashar jirgin sama ta Magadishi yau Asabar sakamakon ta tada nakiya da kuma harbin bindiga da suka yi. wani dan kuna bakin wake ya kai hari yau da rana a bakin otel din naso hablod an ji kara harbin bindiga jim kaɗan a cikin otel din jami'ai kuma suka ce sama da mutane 20 sun ji rauni 'yan sanda sun ce an kuma yi garkuwa da mutane da dama a cikin otel din otel din da 'yan siyasa da jami'an soji sukan yi yawan amfani da shi yana arewa da tashar jirgin saman babban birnin kasar. Jami'an ƙasar Italiya sun ce an ceto akalla 'yan gudun hijira dubu bakwai daga cikin ƙananan kwale-kwale a tekun Baharum kwanaki biyu da suka shige. Jami'ai sun ce an ceto kimanin masu ƙaura dubu biyu jiya Juma'a bayan dubu biyar da aka ceto ranar Alhamis. Jiragen ruwan Italiya da na ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders sun gudanar da sama da aikin ceto arba'in. suka ceto mutane daga cikin ƙananan kwale-kwale da ke samun yawan cinkoso. Masu ƙaurar da ake kyautata zaton galibi sun fito ne daga ƙasashen larabawa da kasashen Afirka da ke yankin hamada suna ƙoƙari ne isa ƙasashen turai. Galibin mutane suna tashi ne daga Libya inda rundunar mayakan ruwa ta ce ta tare makaurata dubu ɗaya a cikin tekun Libya rana Alhamis. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu 'yan ƙasar Birtaniya sun kwatanta yau Asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da Birtaniya ta kada ta ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi. Ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar Alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa memban ƙungiyar ke da rinjaye. sakamakon kuri'ar raba gardamar na jiya ya ba mutane da dama mamaki da suka hada da waɗanda suka kaɗa kuri'ar ficewa daga ƙungiyar da ta kunshi ƙasashe 28 hanyoyin sadarwa sun yi ta yaya ta ra'ayoyi da suke nuna fushi da ɗimuwa kamar yadda aka zaci waɗanda suka kaɗa kuri'ar ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙungiyar za su bayyana inda aka rika bayyana ra'ayoyi a hanyar sadarwa ta twitter da tambarin menene muka yi an wallafa wani zane inda ya nuna Birtaniya tsaye ita kaɗai akan wani tsibiri da kalaman da ke cewa mun samu 'yanci a ƙarshe. Yanzu wane ne za mu ɗora wa alhakin matsalolinmu? Waɗansu kafofin sadarwa sun ƙago wata kalma regressive tare da ambaton waɗanda suka kaɗa kuri'ar ficewa suna nadama da shawarar da suka yanke bayan ganin illar kuri'ar. Batun shige da fice da kuma yaucin ƙasar ya sa da dama suka kaɗa kuri'ar ficewa daga ƙungiyar. inda binciken ra'ayoyin jama'a kafin kada kuri'a ya nuna ba za su yi nasara ba masu goyon bayan ficewar ba su zaci su kansu za su yi nasara ba. Grace Alher Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a ƙarshen makon nan ne a gudanar da wata zanga-zanga a birnin Ado ikiti na jihar ikiti domin neman gwamnan jihar a yau da Fayoshe ya sauka daga mukaminsa saboda abin da wasu suka ce ya gaza wajen biyan albashi. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Hassan Umaru Tambol ya aiko mana daga Ibadan. a jiya juma'a aka yi zanga-zanga a birnin ado ekiti don gwamnan jihar ekiti a yau da fayashe ya sauka bisa karagar mulki akan haka ni tattauna da malam nuhu wani mazauna birnin ado ekiti ta wayar tarho zanga matar fajuyi ta jagoranta suna korafi a kan fawushi ba zai iya biyan ma'aikata ba ana yajin aiki tun wajen sati hudu kenan da shoron saboda haka ya yi murabu. ko yaya batun zanga-zangar an dakata koko? eh an dakatar da zanga-zanga. da suwa da suwa ne suka yi wannan zanga-zangar? akwai matasa sannan kuma akwai ɗalibai sannan akwai 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati. masu zanga-zangar sun je gidan gwamnati ne koko ina suka je suna zanga-zangar? Nan daidai fajuyi suka tsaya, je gidan gwamnati ba. Shi gwamnan ya fito ya yi wa masu zanga-zangar jawabi. Me yi magana ba. Yanzu wani yanayi ake a namin birnin Ado Ekiti? Ana nan zauna lafiya ba ba komai. Shi ko hadimin gwamna Ayodele Fayoshe Alhaji Musa Kanga ya ce ba a yi zanga-zangar ba. Wannan magana da ka jiya ba gaskiya ba ne. Kana nuhin ba a yi zanga-zangar ba ne cewa shi gwamna Fayoshe sauka mulki. Lallai lalle ba a yi wannan zanga-zanga ba. To amma wasu kafafen yada labarai sun nuna hotuna da kuma labarai da kuma muryoyin waɗanda suka yi zanga cewa ita uwar gidan marigayi fajo din ta jagoranci wannan zanga-zanga. Dama eh, yan APC ne kasan dan adawa ko yaushe shi inda yan ce ma adawa na. To ko yaushe cikin korafi yake kuma haka Allah ya tabbatar da shi dan adawa. Yan APC ne suka yi wannan yawo kamar dai rali kamar suna supporting yaƙi da cin hanci da rashawa wanda janar Muhammadu Buhari kai. A ganin cewa an yi zanga-zanga ne domin ana zargin cewa shi gwamna shi ya wawure kuɗi naira biliyan hudu da ɗigo bakwai. Ai wannan kuɗi tun da babu wanda ya buɗa mai akawun da wannan kuɗi suna zargi ne na banza. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Don ta nuna lójoojúmọ́ wípé tún dé lọ́ba. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. uwar gidan shugaba buhari aisha ta mai da martani mai zafi kan zargin da gwamna shi yi mata da amfani da sunan wata mata da ke amurka da take amsa sunan aisha buhari da ke da hannu a badakalar halibatin tsoffin shugabannin efcc ribado da lamar da sun ce lalle aisha buhari ta halibatin wata yar sojar gona ce da tuni ya dace a damke ta sani maiwa shine shugaban kungiyar abokan buhari abubuwan nasa sai riga sun yawa shine sa yanzu muka fito muka ce wannan shine na farko na karshe idan ya sake mu za mu ɗauki mataki hukumar kasuwanci ta ruwa ta kaddamar da shafin yanar gizo don ba 'yan kasuwa damar kafar tura kukansu in an yi musu rashin adalci. Hassan Bello shi ne shugaban hukumar. An sa shi a yanar gizo in kana da wata ƙara sai kawai ka shiga wannan site inda aka ba su ba. Rundun sojin Najeriya ta musanta labarin tsagiran Neja Delta Avengers da ke cewa sojoji sun nemi haɗin kansu don shirya juyin mulki. Kotu ta bada belin malamin nan Nazib Yunus da aka tsare shekaru uku da zargin alaka da Boko Haram. Nasura da Malika Madar Amurka daga Abuja, Najeriya. Voice of America, VOA. Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren namu ya sauka jihar Niger inda aka yi wata hatsaniyar addini kwanaki. Don haka wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Kar in cika ku da surutu ga Mustapha. To jama'a Assalamu alaikum a yau tattaunawar mu ta wannan mako tana jihar Niger ne kuma muna tare da shugabanni na addinin musulunci da kuma na addinin krista amma za su gabatar da sunayensu da kansu da farko a ranka daɗe suna da kuma matsayi a ƙungiyar kiristoci ta jihar niger sunana reverend dr musa shagadada ni mai kujera ne na da na krista a niger state yanzu dai na riga na sauka to daga nan gefen kuma muna tare da imam imam suna da kuma matsayi a suna na umar faruk abdullahi a sakatari na majalisar limamai na jihar niger to bari mu fara da kai kasancewar ga halin da kusan duniya ma za a ce take ciki game da yanayi na zaman lafiya za ka ji waccan ƙasa ana fama da matsala ta rashin tsaro nan ga ƙungiyoyi na addinai duka ana ta samun matsaloli dai ana kashe-kashen jama'a a da farko mai addinin islama ya ce game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma gaba ɗaya alhamdulillah lallai addinin musulunci babu abin da ya baiwa muhimmanci irin zama lafiya domin daga farko tun daga kalmar ma islam islam yana nufin tsantsar zaman lafiya musulunci baya son tashin hankali bai yadda a yi takala ba kuma in ma aka takalo kama musulunci ya ajiye matakai na haƙuri cewa kai hakuri saboda kai sa kur'ani ya kai kawo ya ta magana akan hakuri ya ta magana akan hakuri don ya san duk yadda kai ga zama sai wani ya takali wani Allah na cewa in sabartun lawa khairun lisabirina idan har kuka yi hakuri to hakuri ya fi alkhairi ga wanda suka dauki hakuri din in kuma muka je cikin hadisai manzon Allah ya yi magana akan hakuri wurare da dama ya ce haƙuri baya kawo komai sai alkhairi a wani wuri ya ce haƙuri haske ne a wani wuri ya ce haƙuri in aka zare shi daga cikin kowane ba taɓa zare haƙuri daga kowane abu ba sai ya aibanta wannan abu to masu kashe mutane da sunan ƙungiyoyi na addinin musulunci eh, menene matsayin wayannan abubuwa ba addinin musulunci ba ne ke a musulunci bai kawo kashe mutum ba bai kawo kashe mutum ba shi yasa ma kur'ani ya zo ya yi gargaɗi musulmi musamman akan kisa in ka duba wanda ya kashe musulmi da gangan mai alkur'ani ya ce kuma ya tulmu minan muta amidan ita fasa jawo jahannama sakamakon shi wutan jahannama khalidan fiha idan ya zauna a ciki ba zai fita ba wa gadiballahu alai Allah ya husata da shi Wal'anahu ya tsine mushi sannan ya masa azaba ya tanadar masa azaba mai girma rana tashin kiyama wanda ya kisa in ka duba irin wannan tsarin kisa ma tsarin kisa ne na wauta wanda yake suna da wata manufansu daban amma ba manufar islam ba ne domin sun haɗa kowa suna kashewa su kashe musulmi su kashe ma wanda krista su kona coci su kona masallaci in suka shiga kasuwa da motofa su hada su saka bomb da musulmi da wanda ba mutu ba duk mutuwa suke don kowa na shiga gareji kowa na shiga kasuwa saboda haka masu wannan kashe-kashen su ba saboda addinin musulunci ba suna da wani manufa daban amma ba shan shari'a musulunci ba ne ta bari mu wajen ah, mai addinin kirista ya ce game da muhimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma um, na gode da wannan tambaya a cikin addinin kristanci abinda muka gada kuma muna kuma aiki a kai shine a yi zaman lafiya zaman lafiya kuma bai samuwa idan ba mu da hakuri kamar da shi shek ya riga ya faɗa idan za a yi zaman lafiya dole ne a samu zuciya na gafartawa domin dole ne in ana zama tare wani lokaci za ka gani an bata ma juna to idan ba hakuri to haka ga zaman lafiya bai samu ba sannan kamar da ya faɗa idan idan addini ni na ɗauka addini ya zo ne domin ya kara inganta rayuwanmu na zaman lafiya to so idan har an ya kai an doke addini kuma ana kashe juna da suna addini to wannan ba addini ba ne yesu ya yi magana lokacin da ya kusa ya tafi ya ce salama nake bar muku salama ta nake ba ku ba kamata duniya ba na duniya yau akwai salama gobe ba salama amma yesu yana cewa salama nasa salama ce ta har abada to don haka nan abin da kristanci ya koya ya koya mu ga juna kamar yan uwa mu taimake juna mu nuna kulawa ga juna to wannan shine abinda ah, abin da yakan inganta salama in ba ka in kana da shi kaga wani bai da shi to ga shi ka taimaka yan uwanka domin idan kana jin yunwa sannan wani yana cin abinci har yana rage yana ajiyewa to wannan ba zai inganta salama da domin kai da baka samu ba kana cikin yunwa sannan ka ga wannan ya ajiye saura kuma bai baka ba gan zuciyanka ba zai daidai ba saboda haka aka koya mana cewa mu zama masu taimakon juna ta kowace fuska to don haka hanyoyin salama din kenan mu taimaka ma juna yanzu to ku a bangaren kiristanci yaya kuke kallon kashe-kashen nan a tsakanin jama'a wasu suna wasu kalamai na waɗanda yake ba su dace ba har a jawo fitintunu ya kuka ɗauki irin wannan abubuwa to kashe-kashe kamar da mun riga muna magana in akwai salama ai ba dalilin kisa ba kuma waɗanda masu kisa din ban tsammani suna da wani suna da koyarsuwa irin da muke da shi ba suwa mu ta koya mana cewa in ma wani ya bata maka zuciya koyi maka laifi ka je wurin shi ka gaya mashi in ya ji ka fine in bai ji ka ba ka dauka mutum na biyu ku je tare har na uku to idan haka ne ashe wannan ya nuna cewa wato kada ka yi ramako kada ka doke doka a hannu don mutum ya maka laifi sai ka je ka kashe shi ko ka je ka buga shi ko ka je ka ba daidai ba ne saboda ka waɗanda suna suna tafiya suna tada rigima to a gare ne ba su san addini ba domin in suka san addini ba za su yi abin da suke yi dinin ba manufa addini shine a yi zaman lafiya imam in muka dawo wajenka sau da yawa za ka bi ana kiran addinin musulunci ko kuma a ce ta'addanci da sauransu misali zan baka abin da ya faru na america wanda wani ya auka gidan yan luwaɗi ya kashe mutane kimanin hamsin a musulunci ya kuka ɗauki irin wannan abubuwa to wasu a gaskiya su ke jawo musulunci bakin jini kamar wannan duk yadda mutane suka kai ga sabo ba kai suka sabawa ba tunda ubangijinsu suka sabawa ba su da allah din musulunci saboda tsaban kyautatuwan shi da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale banna na hana banna ma'aiki sallallahu sallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga banna a daga cikinku to fali ga yi biyadihi ya canza bannan da hannun shi da yake magana ce manzon Allah ya malamai suka fassara canzawan shi da hannu cewa hukuma ke canza banna yake hana shi da hannu sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu ba wai ni da kai za mu afka a inda ake bannan 'yan giya suna sha mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar da wannan ya amerika wannan abin da ya act din tabbas ta'addanci ne mai hana ɓanna shine gwamnati da hannu idan wannan ya gagar in ba ka kai wannan level din ba ya ce ka hana da baki wannan shine kamar da reverend suke wa'azi kamar yadda malamai ke wa'azi kamar da limamai suke gargadi na wannan abin huruminka kenan a matsayinka na mai ilimi ka yi da baki a da bakin ma wajen hana bannan sai ka yi ala basirata akan basira da hikima wanda mabannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraran maganganu ba a maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji daɗi ba wannan bannan da ya yi amma in kai manganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zage-zage da sauransu hankalinsa zai tashi nisantan zai sake zai fara yi in ya kai ma ba ka da karfin hanawa da hannu ba ka da karfin hanawa da baki manzan Allah ce ka kyamace abin a zuciya ka kyamace abin daga zuci saboda haka wannan mutum ya ɗauki doka a hannu cewa zai jawo mutane cikin addinin musulunci da ƙarfi da yaji ba a haka idan aka tilasta mutum kamar yadda wasu ke yi aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga bai zan musulmi ba tun da ba da son ranshi ba ne tsoro ya ji ya ce to ma bi ku haka To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Profesa Usman Bugaje da kuma Fasto Simon Lado ga Profesa Bugaje. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna mu. saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa mu mun haɓakar da tattalin a arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in muka yi abin kirki za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullah shi ma fasto Simon Lado ya ce zaman lafiya ne mafita. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne fasto Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayan baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa allah ibada to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musafa da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa kasan mu ta ci gaba shine zai sa kasan mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam na kamar yadda na faɗa salado simon daga kano Jalla zai wahidu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Ta yanzu kuma ga labarai a takaice. uwar gidan shugaban amurka michelle obama za ta tashi zuwa nahiyar afirka gobe lahadi da nufin karfafa ilimin 'ya'ya mata mrs obama za ta ƙara bayyana mahimmancin shirinta da aka ba takin a kyale yara mata su koya sasha da maliya 'ya'yan shugaba obama da michelle mata da kakarsu marian robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai ƙasashen liberia da morocco da kuma spain mrs obama za ta fara yada zango ne a liberia inda za ta gana da macen farko da aka zaɓa shugaban kasa a Afirka, shugaba Ellen Johnson Salim. To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kama za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai tsiyon girma da ta haɗa shirin da kuma injiniyar mu Malama Zainab. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa karfe goma na dare ne a najeriya da nijar wato biyar ne yamma kenan a nan washington dc salamu alaikum